Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Dr. Munnar Mustapha ƙwararren cututtukan da suke saurin yaduwa a jami'ar Pittsburgh da ke nan Amurka zai ci gaba da yi mana bayani akan illar zazzabin typhoid kafin ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyin na kiwon lafiya. Masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Idan kuna biye da mu Dr. Munnun Mustapha kwararre akan cututtukan da ake yadawa yana yi mana bayani ne akan illar zazzabin typhoid da kuma yadda zazzabin ke bijirewa kaifin magungunan da ake jinyata da su musamman a Najeriya. To da yake ruwa na ɗaya daga cikin abubuwan da ake harbuwa da ƙwayar cutar a ta typhoid ta sa har dr mustapha ya ba da shawarar mutane su rika tafasa ruwa kafin a sha to bisa haka ne masa tambaya akan pure water ga abin da dr mannan mustapha ya ce dangane da ingancin pure water ai gaskiya pure water sau da yawa akwai shi kala-kala kalolin zabarkatai kan to mafi akasari gaskiya kamfanonuwan nan ba a iya samu a sa musu ido a tabbatar da tsaftar abubuwansu ba a ce duka ba amma gaskiya kafin ka samu ta kamfani ɗaya na fiya wata wanda ya cike da mataki na tsafta wanda ya kai ya kawo to sai ka samu da yawa kuma wanda dai abin nasu je kana yi ka ne saboda haka gaskiya ne a yadda muke ɗauka a ɓangaren lafiya ai cewa wata da shi da ruwan da ba mai cikakkiyar tsafta ba ne kusan tafiyarsa ɗaya. A saboda haka ko fiye wata ɗin ma a tafasa kawai. Yawwa saboda gaskiya in dai ba mutum yana da tabbas ɗin cewa wannan fiye watan na kamfani ne wanda gwamnati ta tabbatar da ingancinsa ba. Sau da yawa wasu gaskiya kawai ruwan famfo suke ɗiba ko na rijiya su ba da ba wani tabbas ɗin Ha ruwa dai. Yau, saboda yawan kamfanonuwan da kuma yawan fiya watan ba duka ne gaskiya suke tsayawa su tantance tsaftar ruwan da suke sawa a leda ba. To a takaice dai likita saura da ya rage ga mutane su kawai su su za su su kare kansu tsaftace muhalli da duk abubuwan da za ka yi. Kwarai kuwa, kwarai da gaske. So kuma muna akwai <coughs> zan yi amfani da wannan dama mai kira da gwamnati akan ƙarin inganta akan kokarin da ake a dora na inganta harkokin lafiya da harkokin gwaje-gwaje akwai kuma ma allurar rigakafi da aka fito da ita ta cutar typhoid wacce majalisar ɗinkin duniya ta ba da shawarar cewa ta ba kasashe shawara cewa lallai su duba su ga yiwuwar amfani da wannan allurar rigakafin a wajen al'ummar su. Eh to dan galibi eh galibi waɗanda ake magana da su din suka ce suna da typhoid in nace da su ai akwai allurar rigakafi sai a ce ai babu a Najeriya. Eh, to me yasa kake ganin haka? Shin hanyoyin adanawa ne ba mu da shi ko kuwa um, allurar ga kafin ya yi tsada ne da gwamnatocinmu ba za su iya saye ba? Eh wato duk al'umma duk rigakafin allurar rigakafin da za a kawo a Najeriya ana kawo ta ne bisa zuwa tsakanin gwamnatin da kuma hukumomi na ƙasa da ƙasa wanda suke tallafawa. saboda haka ita dai kamar wannan ta typhoid har yanzu ba su samu sun saka ta a cikin tsarin alluran da suke siya su kawo ba saboda duk wata allurar rigakafi da ka gani har wacce ake bada ta kyauta a asibiti tana da tsada amma waɗannan hukumomi su suke zaunawa a tsakanin su su fitar da tsarin yadda za a siya a kawo a yi wa mutane saboda buƙatar ta so a kwana-kwanan nan akwai bincike da yake ƙara nuna tabbatar da yawan cutar typhoid a cikin Najeriya musamman a bangaren tsakiya da arewaci arewa maso yamma na Najeriya. To wannan ya nuna cewa akwai bukatar wannan allurar rigakafi a Najeriya, akwai bukatar su masu ruwa da tsaki a harkar su kara dai duba yiwuwar yadda za a yi a samar da wannan allurar rigakafin. To muna fatan hukumomin da abin ya shafa sun ji kuma za su taimaka. amma kafin nan kuma kamar yadda ka ce su mutane su ne za su dage wajen kare lafiyarsu. Gaskiya. To, ka san mun yi magana akan cewa akwai masu al'ada a je a sai maganin kashe ƙwayoyin cuta a saya a sha shi yasa jiki yake bijile ma to misali kamar a ce mutum ba yi da wannan al'adar ta kawai ya je ya sai magani ya sha amma shi kuma kullum in ya je asibiti a ce mai yana da typhoid to irin wa'annan mutanen wani shawara wace shawara za ka ba su to na farko dai shawarar farko shine mutum yana yawan zuwa wannan ya samu ya je shi babban asibiti wanda suke da kayan aiki na zamani inda za a sake tantance wannan gwajin da aka yi saboda kamar bayanin da muka yi a baya na matsaloli da kan shi gwajin ya kira na farko kenan da za a tantance a sake kuma gwada inda gasken ita ce typhoid din ce a duba maganin da ya dace da ita a bashi maimakon mutum ya take kaka ya kaka dawo hmm. tunda dai ya matakin da duk da ka je ka dawo ka je ka dawo ba a cimma nasara ba sai mutum kuma ya gwada zuwa kamar mataki na gaba a tsarin lafiya kamar babban asibiti nan na na wannan yankin da mutum yake to kuna da masaniya game da magungunan kashe kwayoyin cutar da yanzu suka bije da jikin suka bijire mawa din ai wato a gwajin da aka yi a bincike da aka yi da ya fito a kwana-kwanan nan wanda a bincike an yi shi ne a asibitin abuja da asibitin malam aminu kano ya nuna cewa kashi casa'in na sama da kashi casa'in cikin ɗari na kwayar cutar typhoid ta bijirewa akalla magani guda ɗaya akwai wacce ta bijirewa biyu akwai wacce ta bijirewa sama da haka hmm. to in ba an mutum an gwada shi ba wanda maganin da zai yi wa wannan ba lallai wancan shi kuma wannan sai an gwada dai na jinin mutum an ga typhoid din ce da shi na farko in kuma typhoid din ce wanne magani ta bijirewa wanne ne ba ta bijirewa wanne ne ya dace shi ne ba zai yiwu ka ce gaba ɗaya a ce garin gari kaza kowa magani kaza ne zai mishi ba wannan ah, ba dai zai yi bayani a haka ba. A saboda haka dai mutane su za su taimaki kansu da kansu kenan. Kwarai kuwa. To Allah ya sa dace akwai akwai wani ƙarin bayani ne da za ka mana game da wannan cuta? Gaskiya ba wani ƙarin bayani dai da ya wuce kula da tsafta ta muhalli da ta gida da ta jiki da kuma matakin mutum ya kula da lafiyarsa kan ya dukar mutum ya ta akwai wanda wato cutar typhoid sun maida ta wasu bara gurbin ma'aikatan lafiya kanana masu bude shago haka sai su da shi kamar wani kasuwanci ka zo ka ce an gwada ai ita ce a baka magani to duk kan mutum ya bari a mataki guda a ita masa jita ka dawo don yadda irin wannan sai ya je matakin da suke da kwakwaran ingantattun magunguna da ingantattun kayan aiki wanda za a duba mutum a tabbatar da lafiyarsa. To Allah ya sawaƙe. Amin. To mun kuma gode da wannan bayani da kamana. Likitoci Likitoci Domin muna wannan Haka ne, masu sauraro lokaci ya yi da likitan ku Dr. Muhammad Ladan zai amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita ina fatar kana lafiya. Ah, ina lafiya hajiya. To za mu fara ne da wannan wasiƙa da muka samu daga wajen to likita da alama ba suna To. <laughs> <laughs> Amma ta fito ne daga Kaduna. To. Tambayar kuwa ya ce ko kuma ta ce, shin wani irin illa ne ke tattare da mutum ko kuma wanda yake yin aiki ba ji ba gani jan ba hutawa yadda ya kamata? To in dai mutum na aiki hurjin <laughs> yadda malamin ya ce ko malamar ta ce eh. ba hutawa. To akwai illoli da yawa domin mutum na haka kaga mutum bai hutawa sosai kuma bai bacci yadda ya kamata. To, wannan irin rashin huta da rashin bacci yana da illoli da yawa. domin ya kamata kowa ya kamata ya samu ya yi bacci ya cikin awowi kamar yawanci wanda ya kamata mai bacci kamar awa takwas bakwai zuwa takwas kowane rana to in mutum bai haka kuma yana da waɗansu abubuwa to wannan yakan sa kamar irin su ciwon hawan jini su ciwon zuciya waɗansu ma sukan samu kamar irin ciwon kamar gyamban ciki domin shi wannan acid ɗin da ke wani lokaci domin tsananin aiki ko kuma abubuwan da eh. ke damun su yakan sa shi wannan acid din wanda ke cin yakan kawo gimman ciki ya rinka karuwa waɗansu ma har su za iya samun ma ciwon sukari wani lokaci ma dai wana wannan ma lokaci mutum na iya samun wahala ma wurin suna da matarsu duk waɗannan na iya faruwa hajiya. Wato dai cututtuka kala-kala. Kala-kala domin rashin huta domin kin san lokacin da muke bacci shine jikin wani lokaci ke gyara kanshi. inda Allah ya muke nan. To kuma wani lokaci in dai kana bacci din nan to in kana bacci din lokacin jikinka ke hutawa kuma dole in kai bacci dinan baccin na kala kala kashi kashi yake akwai na biyu kuma akwai na biyu wanda ake kiran shi dream sleep dole kana samu irin waɗannan baccicikan yanzu yadda ya kamata to in baka samu waɗannan ba to dole wani lokaci zai zai kawo maka waɗannan illoli din harje to a saboda haka wasu cututtukan ma suna da alaka kenan da rashin hutawa eh da rashin huta eh duk waɗansu ma waɗansu rashin huta an ke sa su su su ta ba su sai su yi ta ƙara ƙiba ma wani lokaci waɗansu mutanen ma ba gaira kuma ka san ƙiba in mutum yana da ciwon hawan jini babban matsala ce gare eh, shi da kuma shirin shuga duk waɗannan eh wani lokaci yakan sa mutum in kwana ma zai zai iya irin wannan ma yana iya halaka mutum dida danganta da Allah ya mutum to wato mutum na iya kamuwa da stroke kenan eh stroke kenan farar ɗaya mutum ko in kwana yi to sai ga Allah ya ɗauki ran mutum kwana yi to likita ka san mutum yana da kuruciya eh. kana ganin cewa zaka iya yin komai kila ma ka kwana biyu kusan biyu baka yi bacci ba to amma idan ka manyanta waɗannan abubuwan in kana yi to in mutum yana da kuruciya wannan ita ma matsala ce a gare shi ko ku sai in mutum ya manyanta ne ko mutum na da ƙuruciya waɗannan suna iya faruwa amma in mutum ya manyanta waɗansu sun fi tsanani a domin mutum in kana da kurciya jikinka na na iya gyara kanshi da sauri amma in ka so manyanta to wannan ya fi amma har da haka ko da kana da kurciya ma bai kama ya kamata ka rinka hutawa sosai to Allah ya sawaike amin amin ka san kuma masu iya magana a ko da yaushe kan ce idan jiki idan kunni ya ji aka ce jiki ya tsira gaskiya ne hajiya To likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu yi sallama da masu sauraron mu sai kuma shirinmu na gaba idan Allah ya kai mu a halin yanzu kuwa a madadin. Dr. Ladan. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a wani lafiya. Babu mai hoji da a kan da ke ya kashe duniya ana ta wani kare a ana rawa kuri in mai ke gida ne a uwar jiki babu mai hoshi da ke a kan da ke ya kashe duniya ana ta wani kare a ana rawa